sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 41 sai kuma cin da kuma tashoshinmu na VOA Africa akan mita 102.5 ha kuma masu sauran mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama tashoce kai tsaye a tashoshin wato gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Eh assalamu alaikum barkamu haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku cewa an tabbatar da mutuwar mutane uku sakamakon rushewar wani gini a Lagos sai kuma jihar Taraba inda aka horas da matasa har su 200 yadda za su sarrafa kwamfuta domin dogaro da kai kana yau ku ne za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku sai kuma labarin wasanni tare da Muhammad Awal Garba daga Kamaru. kana muka muku sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum shugabannin amurka ba su saba mayar da kasar saudi arabia ta zamo zangonsa na farko a ziyararsa ta farko zuwa kasashen ƙetare idan sun hau kan wannan kujera ba amma donald trump ya saka ta a matsayin zangonsa na farko a tafiyarsa ta farko zuwa kasashen ƙetare a matsayin shugaban ƙasa wannan ya kara ba da mamaki a saboda aƙidarsa ta fifita amurka kan komai a yayin da yake kamfe da kuma kiran da ya yi na hana musulmi shiga amurka inda daga baya har ya fito da takardun umarnin da suka yi ƙoƙarin takaita maziyarta daga ƙasashen musulmai guda shida saudi arabia ƙasar da ke da tsohon tarihi tsakaninta da amurka ta ɓangaren tsaro da kuma harkokin mai bata cikin ƙasashen da aka haramta wa shigowa amurka A ziyarar kwanaki uku da Trump zai yi a wannan daula da ke gabas ta tsakiya, za a bayyana wata yarjejeniyar sayarwa da Saudi makamai na kuɗi fiye da dala miliyan dubu ɗari, yayin da sarakunan Saudi suka gayyaci shugabanni daga ƙasashen musulmai daban-daban domin su gana da Trump. Shugaban da yake fuskantar ƙarar rigingimin siyasa a gida, ya yi niyyar amfani da wannan ziyarar don nuna cewa gwamnatinsa shugaba ce a idon duniya ta hanyar ƙulla ƙawance da shugabannin musulmai, wajen yaƙar abin da Trump yake kira musulmai masu aƙidar ta'addanci. kalamin da saudin ba sa so amfani da shi ministan harkokin wajen saudi ya faɗa manema labarai a farkon watan nan cewa wannan ziyara za ta kawar da tunanin da wasu ke cewa amurka ta tsani musulmi wani dan majalisar wakilan amurka dan jam'iyyar democrat thomas suzy wanda yake dan kwamitin harkokin wajen amurka a majalisa wanda ke kula da harkokin gabas ta tsakiya ya faɗa wa voa cewa yana da matukar muhimmanci shugaban ƙasarmu ya yi magana da shugabannin ƙasashen musulmai a duniya domin tantance suwaye abokananmu domin yin aiki tare da su domin murƙushe maƙiyanmu haka kuma ya kamata mu gane cewa akasarin musulmai a duniya mutane ne masu kirki da son zaman lafiya waɗanda suke da imani mai ƙarfi na son a zauna lafiya a duniya baki ɗaya. sakataren tsaron amurka jim martins ya faɗa a yau juma'a cewa shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin ƙara azamar farmakin da ake kaiwa kan yan da'ish ko kuma isis a ƙasar syria martins ya bayyana wannan sabon mataki a zaman na dabarar yaƙi inda ya ce za a mai da hankali daga matakan koran mayakan isis daga wuraren da suka kama a maimakon haka a mayar da hankali wajen yi musu wato ƙawanya a dukkan wuraren da suka yi tunga martins ya ce manufar haka ita ce ta hana mayakan sulalewa su koma kasashen da suka fito ta yadda a yanzu za a iya samun sukunin gamawa da su maimakon a shawo kansu kawai ya kara da cewa mambobin isis da ke yammacin masu ba su da mafita inda dakarun iraki suka ce a farkon satin nan sun kewaye birnin duk da dai abu wani canji a duk da dai abu wani canji a cikin yadda wato haɗakar dakarun ke aikin nasu ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce dakarun da ke goyon bayan gwamnatin sudan ta kudu sun kashe akalla fararen hula 114 a tsakanin watannin yuli na shekarar 2016 zuwa watannin janairu na shekarar 2017 a garin yayi a yau juma'a aka bayyana wannan rahoton da bangaren kula da haƙƙin ɗan adam na ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu da kuma ofishin kula da haƙoƙin ɗan adam ya wallafa rahoton ya kuma bayyana wasu ayyukan laifi na yin harbin kan mai uwa da wabi a kan fararen hula da zaben wasu ana kashe su da kuma sace-sace da kona kadarorin fararen hula gami da fade ga 'yan mata da kuma manyan mata da ƙanana ciki har da waɗanda suke ƙoƙarin guduwa daga yakin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce laifukan za su iya zama laifukan yaƙi ko kuma laifukan cin zarafin bil'adama wanda ya ba da damar ci gaba da bincike. Rahoton ya ce faɗan ya ɓarke ne yayin da sojojin da ke goyon bayan gwamnati suka bi abokin hamayya Salva Kiir kuma tsohon mataimakinsa Rick Mashar. Faɗan ya ɓarke a hanyarsa ta guduwa abinda takardun suka ce kenan. Rahoton ya ce rikicin ayi ya ƙara nuna irin matsayin da aka kai na ɗauke kai a Sudan ta kudu wanda ya haifar da maimaita tashe-tashen hankula a faɗin ƙasar. sudan ta kudu na cikin shekara ta hudu kenan a cikin tashin hankali tun da faɗan ya barke tsakanin magoya baya da kuma abokan hamayyar kyar a watan disambar shekarar 2013 majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da mutane miliyan ɗaya da ne a sudan ta kudu suka tsere daga ƙasar da kuma wasu miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da suka rasa mazaunansu sakamakon faɗan Siriya ta yi Allah wadda da harin da dakarun da Amurka ke jagoranta so kai akan wurin da sojojin gwamnati ke suke wanda jami'an siriya suka ce ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa da kuma lalata kayayyaki jami'an siriya sun faɗa a yau juma'a cewa harin na jiragen sama da aka kai musu da iyakar iya isis da jordan na dakile kokarin sojojin siriya wajen yakar isis din rasha wacce take mafi kusanci da gwamnatin siriya ta kira wannan hari akan inda sojojin gwamnatin siriya suke zaman wanda wanda bai dace ba a jiya alhamis ne jami'an amurka suka ce jirgin dakarun haɗakar ya kai hari a kan mayakan da ke goyon bayan gwamnatin Siriya da suka ci gaba da saba wa yarjejeniyar ware wajen waje domin horas da mayaka na musamman a matsayin sojojin sa kai na Siriya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro da mu faro rahotannin da rahoton rushewar gini a Lagos wanda ya dalilin mutuwar mutane uku kuma ga baban gida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kawai yanzu dai jami'an hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Legas, lasema sun gano gawaki biyu karin guda da aka samu a wajen da wani gini mai hawa uku ya ruguje a unguwan ilasa maja da ke birnin Legas. janar manajan hukumar lasema na jihar Legas, mr adeshina tiamiyu shine ya sanar da hakan wannan adadi dai yanzu ya kai ga yawan mutanen da suka rasa rayukansu ya zuwa uku a kuma aka ceto goma sha tara da kuma suke samun magani a asibitoci daban-daban da ke birnin Legas. Har yanzu dai jami'an suna ci gaba da gudanar da bincike ko za a gano wasu da ransu a haraban wannan gini mai hawa uku. Ga dai abin da wani jami'in hukumar ke shaidawa 'yan jaridu a wajen da hatsarin ya auku. Uh, uh, um, ya ce, kawai yanzu ana ci gaba da tono wayanda wannan gini ya rutsa da su kuma akwai gawaki da aka gano da ko ke haifar da hakan tambayar kenan da newa injiniya usman alkali mamudu na kungiyar injiniyoyi ta najeriya komin da za ka yi kamar eh, maganan gine-gine ya cancanta a ce akwai abin da kira da hausa bincike binciken kasa sha auna kasan kasan yaya yake wani irin abin ga gini za ka yi mashi wani irin hawan abin ga mezi zama maka zirkin gini da za ka yi shi ka samu labarin nan ka ɗauki kasa ka kai abu na kira laboratory wajen binciken eh, da na'ura a duba meye ne ke wannan kasan ya kusa meye ne za a yi ya yi mai da za a yi gyara in akwai gyaran za a kama a gina kai shi an yi wannan gyaran in kuma a ya nuna ya eh, kasan yana da stability da zai daukan abin da za a yi to akwai shirin da za a yi in bai yi ba akwai irin gya akwai muna da different type of foundations eh, na gini to ya danganta ga irin gini da za ka yi abuga ba a bin wannan dokan shi yasa muke samu yawan rugujewan gida rugujewan gidaje dai ba sabon abu bane a birnin na lagos baban ya jibrin murai amurka daga lagos eh, ja ya dauke no foundation To a can jihar Taraba ko matasa da yawan su ya kai 200 ne aka horas domin amfani da kwamfuta saboda dogaro da kansu ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. horizon day za ta ma ba matasan jihar ne damar iya sana'a ko aiki ta hanyar yanar gizo da ma sanin sabbin dabarun yaƙi da zaman kashe wando asali ma wannan damar za ta ba matasan zarafin gabatar da ayyukansu ne ga gwamnati ko kuma kamfanoni a gidaje ba tare ma da sai sun je aiki ba to koya ma waɗanda suka ci gajiyar shirin ke ji a yanzu gare ta bakin wasu da aka hora su ni ne mai suna Caleb Ibrahim daga Kurume local government eh wannan koyarwa da aka yi na ji daɗi sosai domin koyarwa din ya buɗe mu idanu kuma barin sakin zauna a gida ina kuka rashin aiki ba na biyu zan iya samu samu abin da zai yi turu wannan program din nan har ma in samu abin da zai biya bukata da shi. Sunana Abdullahi Shuaibu daga Sendir Dewot na karamar hukumar Gasol. Dangane da wannan horarwa gaskiya akwai matukar amfani sosai mun ga shi gaba domin gwamnati da ta shure ba mu ga irin wannan ba amma yanzu mun zo mun gani gwamnati baba Buhari a gaskiya mun ga shi gaba sosai akwai aiki wadda za a bude wa mutane talakawa yara manya kowa da kowa duk wanda yake da ainihin masayi na eh, gaba da sakandare zuwa sama tumana tafa dogo daga gashaka gayan ward ta gefen digital na samu ilimi mai yawan da zai yanzu na san yadda zai yi aiki da kwamfuta na gode man shugaban kasa muhammadu buhari da ya initiating wannan program ko kwanaki gwamnatin jihar ta ma shirya irin wannan horo ko da yake horon ya bar baya da kura biyo bayan zargin cewa 'ya'yan wata jam'iyya ce ma kawai aka gayyata batun da ku a wancan lokacin gwamnatin jihar ke ma musantawa to sai dai kuma ganin abin da ya faru ne ma ya sa ministan harkokin mata da walwalan jama'a sanita aisha juma'a hassan da ma wasu 'yan majalisar wakilai hada gwiwa wajen shirya wannan horaswa da zimma samar da aikin yi ga matasan da ba su da ayyukan yi a jihar honorable garba garba ce dai dan majalisar wakilai ne daga jihar taraba na mako cikin waɗanda ke wannan yunkuri. Wa za mu koya musu ayyuka na hannu kuma za mu ba su aikin yi da kuma yadda zurfin ilimin su yana hannun mu to saura kiris su za a sama musu ayyuka na yi idan ana gudanar da gwamnati ba batun kuma jam'iyya a yayin da talauci da kuma rashin ayyukan yi ke ma da bai matasa a najeriya mr thompson garba masani ne kan harkokin sadarwa ya ko bayyana rawar da ayyukan kafofin sadarwa da ma kwamfuta za su taka wajen samar da ayyukan yi ga matasa a yanzu ai ai ayo babban kafan sada labaru a duk duniya na idan ka ɗauki facebook na biye shi shine google to illan ba zai zama to da sauƙi fiye da taimakon da zai ma mutane ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya Kin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara bi ma iyaye, bi malaman makaranta. To, madalla kafin mu buɗe layukan namu bari mu shakata da wannan. gaskiya ce tun da ilimi ya ɗara majahilci alfiyari ya ɗara mugunta mai tsada. Shi masu zaran haɗi dogon banza eh, masu tsaye wanda bai da rana kuma ga su zaran haɗi dogon banza eh, masu tsaye wanda bai da rana solon salabe iya komi sai dangi sun ji sun raga su sai dangi sun ji sun raga su yamme ban ji gona malan ji ran maga mai kanan ce ubangijin nala da saligi

biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, mun samu kiran farko daga Nasarawa, waye daga Nasarawa? To, Assalamu alaikum muryar Amurka kuna tare da Rufai kan dariya daga jihar Nasarawan tarayyar Najeriya. To, Rufai me ra'ayinka wannan daren? To, yau zan mika godiya ga gwamnan mu ta jihar Nasarawa Haji Umar tanku Almakura saboda ayyukan da yake mamu a cikin garin Nasarawa ya cancanta a yaba ma wannan gwamnan. domin hanyar da ya taso daga kefi zuwa nasarawa na ga kungiloli suna ci gaba da gyaran hanyar nan to muna mika godiya ga wannan gwamna da babban murya da a wannan suna amfani da wannan gida rediyo to mun gode da wannan ra'ayi naka kuma Allah sa mahukuntan da aka yi wannan yabo domin sun ji ka yanzu sai jihar filato waye daga jihar filato makwacce jihar nasarawa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ke magana kuna magana da Baba ta ne daga nan karamin hukumar kwamfan a jihar Plateau, Nigeria. To Baba Boka, amma sai ka ɗan kashe rediyon ka saboda ina jin murya na ciki. Wato, nawa ra'ayin yau kira ne zuwa ga shuga ministan ayyuka na jihar na nigeria gaba kiraya To, yayi me? Saboda hanyar da ke tsakanin shandam da lafiya, hakika wannan hanya ta lalace. saboda haka muna rokon ministan ayyuka ya taimaka ya sa wannan hanya cikin ayyukan da zai yi saboda duk wanda ya bi hanyar nan ya tabbata akwai wahala ce Allah sa tashi lafiya to mun gode baba bauka kuma Allah sa mahukunta da kai wannan roƙon sun ji ka domin biyan bukatunku yanzu mun samu kira daga Kaduna waya daga Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa ke magana? Allah dai Ibrahim Ayawa barka da aiki suna na Alhaji Sagaro mai rediyo da rikoda. Mai rediyo da rikoda kawo Kaduna. To. Na gode, ma Allah dai. Alhamdulillah ni ina so in jan hankali ne ga al'ummar mu ta jihar ta ta Najeriya kamar ƙarshen shali ma arewa. To. Ya kamata arewa mu iya bakin mu. bayan da za a yi mu samu wanda za a tsaya ana ta yaɗa jita-jita sai lokacin da shugaban arewa shugaba ki fito daga arewa yanzu irin na maganganun da mutane suke yaɗawa da ake cewa baban bahari ya mutu fa inda ka ji shi illa arewacin Najeriya to duk wanda yake tunanin cewa baban bahari ya mutu to ya kwantar da hankalin shi dan lokacin shi yi zai mutu shi ma zai mutu kai duk mutumin da yake ya san haife shi to ya san zai mutu dan haka rayuwa da rayuwa da mutuwa tun na Allah ne da haka muna kira ga al'umma ya kamata tsoron Allah su rika yada abin da ya fi alkhairi da faɗi abin da ba alkhairi ba zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce magana ka shiru dan haka baba Buhari Allah ya kara masa lafiya kuma Allah ta ku lafiya Alhaji Musa Garo Alhaji Musa Garo mun gode da wannan ra'ayi naka Allah ya sa kuma yan Najeriya gaba ɗaya ba yan arewa ba sun ji wannan shawara da ka bayar muna jihar Kebbi waye a jihar Kebbi Alhaji Sani Gwanda ne kai Alhaji Gwanda. To Alhaji Sani me ra'ayinka wannan daren? Alhaji Sani muna jin ka. Gaskiya ka buɗe rediyon ka kuma ka tsaya kusa da shi. Ga murya na ga murya ta ina ji a ciki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wake magana? Barka da dare. Barka ka dai wake magana? Yawwa sunana Abubakar da aka fi da suna malam cikin kare karamar kuma kubau. To Abubakar me ra'ayinka? Yawwa yawwa ra'ayina a wannan dare na ran juma'a nan ina so da Allah ina gayyatan masu kamfanonin waya da Allah muna da matsalan sabis a cikin mazaɓanmu na kare da Allah ko guda ɗaya babu a cikin ƙwaryen wasu namu na kare da Allah zuwa a samu ko MTN ko eh, Tisalat ko jen dan Allah su zo su dan kafa mana ko guda ɗaya da Allah muna muna muna muna maraba da su dan Allah akwai ku da suke kewaye da ainihin wasu ɗinan namu dan Allah su zo su kafa mana sabis ni koken da nake so ainihin masu kamfanin waya ni su gare su rike duka wannan koke da Allah su da wasu to Allah ya sa sun ji wannan saboda ko ba komai ma ai kasuwanci ne za su yi yanzu mu je Kano waye waye a Kano assalamu alaikum wa alaikum salam to sunana Umar Abdul sunana Umar Abdul Rimallaja kuma ina kiran ku ne da kanan karaman hukumar Wudul cikin jihar Kano to Umar Abdul me ka wannan daren to ra'ayina shine gaskiya gwamnatin APC ba ta kwankwasa adalci ba bai kamata a ce kwankwaso shine ya bada gudunmawa fiye da kowa a Najeriya a yau kwankwaso ya zama abin kararewa wai a ce gwamnatin jihar kano tana caccakarsa amma shugaban kasa muhammadu buhari ko shugabancin jam'iyyar apc har yanzu babu wanda ya masa to mun gode umar abdu ai ra'ayi riga to muna kebi waye a kebi eh, salamu alaikum wa alaikum salam eh, kuna magana da dan asaba mai fata ya wuce to dan asaba me ra'ayinka to gaskiya ni yau ina so in yi tsokaci dangane da kace na ce da wasu ke yi dangane da musayar da aka yi tsakanin gwamnatin najeriya da yan boko haram to kamar me eh to ni ra'ayina shine duk mutumin da bai gamsu da wannan musaya da aka yi da yan boko haram ba hmm. to ya zo ya shiga gaba ya ɗauki bindiga ya shiga dajin sambisa sojojin najeriya su mara mishi baya domin wannan rashin imani ne duk mutumin da ka je na kan wannan musaya da aka yi wallahi ba shi da yaro ko guda a ciki sannan akwai wani kusa a jam'iyyar pdp da ya fito ya fara sukan wannan mataki da aka dauka inda akwai 'ya'yansa ciki wallahi ba zai wannan suka ba saboda haka mu 'yan najeriya muna yaba ma sojojin najeriya gana wannan yunkuri da suka yi su bato waɗannan 'yan mata allah ubangiji ya musu jagora mun gode da wanda ke gani eh mun gode da mai fata ai ra'ayin riga hagun wani daman wani bari mu je kaduna waye kaduna assalamu alaikum wa alaikum salam da sunana sa'adu mai kemis daga kusa nan cikin birnin zaria to sa'adu mai kemis me ra'ayinka ah, alhamdulillah ah, ina muku fata alheri ah, a kowace a da nake fito in yi ko sadakarwa ga mai jawa gwamnan jihar kaduna shi ne game da batun albashi na ma'aikatan gwamnati musamman ma'aikatan lafiya wanda a halin da ake ciki a duk sanda ya kasance da cewa an samu albashi za ka samu ma'aikatan lafiya kusan su ne jana baya hasali ma akan ja wata biyu wata uku kafin a ba su su. so ba mu sani ba mai girma gwamna ko yana da masaniya kan wannan koko a'a bai da masaniya to ya sani domin a zahirin gaskiya mutanen nan da suke ake son su gabatar da aikin su suna da matsala suna da iyalai suna da sauransu to amma za ka samu cewa kusan a halin da ake ciki a yanzu ma kusan kowane ma'aikaci daga lokal gannan zuwa wayanda suke state government sun samu albashi amma ban da ma'aikatan lafiya kuma baka san baka bincika ka san ko me yasa haka na ba da ya kamata ya duba al'amarin dan ya inganta aiki kamar da ake magana ana ta gina wasu asibitoci a wasu a kowane gunduma to kuma muna da karancin ma'aikatan asibitocin ma kansu baya ga an an yi to ubangiji Allah sa gona ya ji ya ji ko kuma hajiman shi sun ji domin gyara a wannan al'amari in dai haka ne yanzu muna jihar Bauchi Benue waye a Benue dan tsoho dan malam bago na malam ana makarin jihar Benue to dan tsoho me ka wannan daren to a wannan daren dai a gaskiya muna godiya ne ga gwamnatin jihar Benue ta yadda ta san dawa ta shigar da Hausawa ko kuma musulmai cikin harkokinta na gwamnati muna mata godiya kuma Allah wani ya tsara mata buɗi ya kuma saka mata da alkhairi domin matsayi kusan guda goma sha takwas ta ba hausawa ko masarautar jihar Benue muna godiya alhamdulillah ni gode ma hoton yadda ke bakin kokarin sa ta wajen jawo hausawa yan arewa cin arewa sai kokarin taimaka musu da waɗansu ayyuka hakan nan da muka sani to da kiran dan tsoho daga jihar benue ne muka ruhe layin mu a yau sai kuma wani sati idan allah ya kai mu mai kowa mai komai ya kai mu muka buɗe layukanmu sai a kokari a kira domin bayyana ra'ayoyi yanzu muna godiya ga wanda suka samu daman yin hakan yanzu kuma sai mu je ga shirin mu na gaba wasanni a takaice a ci gaba da ake yi da gasar kwallon kafa na nahiyar afirka a mana 'yan kasar shekaru goma sha bakwai a kasar jamhuriyar gabon kasar jamhuriyar kamaru takara da kulob din kwallon kafa na kasar ghana an da kasar ta ghana ta watsa kwallaye guda hudu a ragar kasar jamhuriyar kamaru ita kuma kasar ta kamaru bata jefa kwakwallo guda daya a ragar kasar ghana ba sai kuma fitowa na biyu da kasar ta jamhuriyar kamaru ta yi suka kara da kulub din kasar gini konakiri an da suka yi kunnen doki kowanne jefa kwallo daya a ragar dan uwansa kasar kamaru tana jiran mai masaukin baki ta kwarata kasar jamhuriyar gabon anda za ta gani cewa ko za ta iya samun wucewa zuwa mataki na biyu in kuma ba haka ba za ta tattara yana ta yana ta ta dawo gida kana yanzu kasar jamhuriyar kamaru tana da maki daya tilo akan allon gasar sai kuma gasar laliga na kasar jamhuriyar kamaru anda aka kwashe makonni goma sha hudu ana fafatawa kulab din edin ta zamo na farko a allon gasan kwallon kafa na wannan shekarar da maki ashirin da tara sai kuma kulab din stade ta zo ta biyu da maki 25 kana kurab din ums take da mazauni na uku da maki 24 sai kuma waɗanda suke nan a jallayi akwai kulab din kanon da yawunde anda ita kuma take da matsayi na goma da maki goma sha kulab din new star ita kuma take da mazauni na goma da maki goma sai wanda ta ɗauki mazauni na goma sha takwas ita ce kulab din leon blese anda take da maki shida mahama awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru. To yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yankin kuryar arewacin duniya da ake kira Arctic yana ƙara ɗumama fiye da kowane yanki na duniya. Har ma wasu rahotanni na kwana-kwanan nan sun ce saurin yadda yankin yake ɗumama ya nunka na sauran sassan duniya. Wannan na nuni da cewa yankin da a can baya bil'adam baya iya zuwa yanzu yana samun kwararan jama'a da ke kai kawo imamar yankin na arctic na da haɗari ga tsirrai da halittu da suka dogara kan yadda yake a yanzu wanda kuma tilas a samu daidaiciyar hanya na kula da su ko kuma za a rasa su har abada wannan majalisa da ta kunshi kasashe takwas da ke wannan bangare cikin yankin da kuma wakilan kabilun da ke zaune a cikinsa sukan yi taron ministoci bayan kowace shekara biyu wanda ke samar da sukunin takalar wannan damuwar da tsara ayyukan raya ƙasa waɗanda za su yi la'akari da yadda yankin yake a ranakun goma da sha ɗaya ga watan mayu a fairbanks alaska majalisar ta yi taron ministoci karo na goma wanda ya kawo ƙarshen shugabancin shekaru biyu na karɓa-karɓa da amurka ta yi a majalisar a ƙarƙashin shugabancin amurka majalisar ta kammala gwaje-gwaje da kimanta yadda za a gudanar da aikin hanyar sadarwa a yankin da kuma kaddamar da sabon tsari na adana bayanai na jiragen ruwa da ke bin yankin da kuma aiwatar da yarjejeniyoyi biyu da mambobin majalisar suka rattabawa hannu a taron nasu da ya gabata na kyautata ceto a yankin da kuma gaggauta kai dauki idan aka samu malalar mai a yankin na arctic sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da na wasu kasashe sun rattaba hannu akan wasu rajinoyi da za su haɓaka haɗin gwiwa ta fuskantar kimiyya a yankin wanda zai tabbatar da zaman lafiya haɗin kai da bunƙasa tattalin arzikin mutanen yankin da kuma yin la'akari da cewa sauyin yanayi na barazana ga yankin da kuma ɗaukar matakan da suka kamata. Amurka ta samu kanta a shugabancin majalisar a lokacin da yankin ke fuskantar ƙalubale. Majalisar ta kasance turkin bi domin haɗin kai. Tilson ya jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da kasancewa cikin majalisar ya ce shugabancin majalisar da amurka ta yi ya kara mata karfin ci gaba da aiki nan gaba sharhin muryar amurka na wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to da kuma nan ne ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Shugabannin Amurka ba su saba mai da kasar Saudi Arabia ta zamo su na farko a ziyararsu ta farko zuwa kasashen ƙetare idan sun hau kan wannan kujera ba, amma Donald Trump ya saka ta a matsayin zangonsa na farko a tafiyarsa ta farko zuwa kasashen ƙetare a matsayinsa na shugaban ƙasa. wannan ya kara ba da mamaki saboda aƙidarsa ta fafutuka ta fifita amurka kan komai a yayin da yake kamfe da kuma kiran da ya yi na hana musulmi shiga amurka inda daga baya har ya fito da takardun umarnin da suka yi ƙoƙarin takaita maziyarta daga ƙasashen musulmai guda shida saudi arabia ƙasar da ke da tsohon tarihi tsakaninta da amurka ta ɓangaren tsaro da harkokin mai ba ta cikin ƙasashen da aka haramta shigowa amurka Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa a yau Juma'a cewa shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin ƙara azamar farmakin da ake kaiwa kan 'yan da ko ISIS a ƙasar Siriya. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na abar ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. yanzu a don kowa da kowa nan sashen hausa musamman nazir ahmed hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai sai da hamdu da ba da umarni sai injiniyan mu daryl smith ni ladan ibrahim ke cewa kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri